A yau dandalin VOA zai ɗora ne da hiranmu da matashi kuma ɗan gwagwarmaya a harka ta siyasar matasa wato Comrade Sani Bala wanda aka fi sani da Sani Tela akan matsalar nan da matasa ke fuskanta na sauyin ra'ayi a fanni na siyasa ga kuma yadda hiramu ta kasance da shi. Za ka ga yawanci 'yan siyasan nan hmm. daga sun ɗan ji dubi-dubi sai su canja jam'iyya. <laughs> <laughs> Wannan eh. mutu ya za. To abin yake faruwa kina ji ko ai duk mutumin da ya zama to yana cikin talauci. Hmm. kuma ya zama cewa ilimi bai wadace shi ba dole za a rinka yin amfani da shi kamar yadda in za ku yi miya kuke ɗauko taɓarya ko in za ku yi tuwo kai kuke ɗauko mm-hmm. taɓarya ku juya mm. ko kuma a ɗauko mabirgi ku kaɗa miya mm. haka za a rinka amfani da shi domin me abin da ake sa shi ma shi bai san illarsa ba mm. sannan kuma ba shi da kuɗi wanda zai iya tsaya ya faɗi ra'ayinsa ai dan haka muke kira hanya ta farko da idan mutum yana so ya yanci kowane ne ko matashi kowane ne shine ya samarwa kansa hanyar rayuwa amma idan ka zo ka dogara da wani kace wai wane ne zai baka kaza ko wane ne zai maka kaza to fa wannan wanan fa zai maka kaza nan amma fa yana da bukata ranar da ya zo ya ce maka ɗauki sanda ka make wani ko dole ka yi. To amma har yanzu matasa ba su daina bin iyayen gidan nasu masu to ai yanzu ana ta canje canje. To ai kin ga mu mu ba za mu ce a duniya ba mu da iyayen gida ba mm. misali mm. amma ba rufa idan mu muka yi muke bin su ba. Muna bin su ne kuma da dalili domin ba muna bin su ne don su ba mu wani abu. Idan ra'ayi ya saba da mm. iyayen gidan naku za ku iya haƙura iyayen su canja jam'iyya ku ku zauna a ai kuwa ai abin da ya kamata shine mm. da Allah ya halicci mutane sai mm. musu hankali mm. yi musu baiwa i ba su ilimi i kuma turo su da manuwal ɗinsu shine qur'ani da hadisi shine manuwal ɗinmu duk abin da Allah ya faɗa ya ce la ɗata lima ya fi ma ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kamata ka yi wani da'a ko ka bi shi ba cikin sabawa Allah so duk in kana da shugaba kuna tafiya ya kamata ka kalli abin da yake yin nan a ɗabi'ance a addinance ya saba ko bai saba ba duk abin da zai yi in ya saba shari'a ka bi shi domin shugaba ba za a rayu sai da shugaba ba kuma dan ki gane shugabanci yana da muhimmanci ko tafiya za ku yi fa Allah sai da ya ce ku naɗa shugaba to abin da ya kawo lalacewa al'umma ai rashin shugabancin ne da kuma rashin mabiya na kirki to kamata a ce in bi za ka yi in ba kai ne shugaban ba to ka tabbatar duk wanda za ka bi ka bi shi ne akan kana bin sa ne dan Allah haka kuma in za ka rabu da shi ka rabu da shi dan Allah amma ba irin wannan magana da ake ta bukata ba shikenan shugabanka dama kana ta bin sa ta zama so bukata kai baka samu komai ba dama tare da shi hmm. sai dan 200 300 da yake baka shi ne yake samun biliyoyi dan kika duba zaki ga ki kalli yanda suke canja mota ki kalli hmm. yanda suke canja gida hmm. yanzu matan ma canja su suke yanda ake canja riga yanzu haka ake canja mace ko to in kika duba su rayuwarsu tana inganta amma kai da kake bin su kai ya kamata kai wa kanka fada kai kuma ina rayuwarka take baka kullum gidajen rediyo eh, ɗalibai suna zuwa neman kuɗin registration mm. ina iyayen gidan nasu suna zuwa neman kuɗin abinci ina iyayen gidan nasu rigar da za su sa bata da kyau ina iyayen gidan nasu to ai wannan ya kamata ka duba to su matasan su ma waɗanda suka ɗan samu eh, nasara a madafin ikon hmm. idan suka je sai ka ga manufarsu ta canza ah to ai dama in an tashi za a ba wa matashin ba mai aƙida ake ba ba tsakani da Allah muke wannan magana hmm. dan ba wai magana ce ta wani sentiment ba hmm. ana magana ne na adalci tsakani ko Allah ya tashi ranar gobe kiyama zan yi wannan bayanin ina tabbatar miki matasan da kike ganin a cikin gwamnati kashi casa'in bisa ɗari ba su suka dace ba domin ba don komai ba ba a ɗauko mutanen da suka cancanta a'a na ci mulki ne zan ɗauko ƙanin matata hmm. don ko na ma ba zan ɗauko ƙanin matata zan ɗauko hmm. ko na ɗauko ɗan ƙanwar matata hmm. ina fata kin gane ko yana da eh, cancanta ko bayi da cancanta shi zan ɗauko don muna kallo ko harka aka zo yi ta, empowerment da ake mm. cewa ƙara wa matasa kwarin gwiwa don su yi mm. sana'a mm. za ki ga mutum ne yana jami'a amma saboda ƙanin matar kwamishina ne za a ɗauko shi a saka shi a cikin wannan magana fa za a yi program ne na teloli za a yi shi ba telo yake so ya zama yana can yana karanta injiniyar amma saboda in an gama wannan akwai wata dubu ɗari biyar da za a bayar sai a ɗauko a saka shi ya zo a yi abin gashi shi wanda yake bukata zai amfana ba a saka shi ba shi kuma a bashi dubu ɗari biyar ɗin ya je ya ci gaba da siyan jins yana sawa yana zuwa karatu shi ya sa har yanzu empowerment ɗin da ake ba inda ake zuwa domin wannan abinci ne ya janyo ba dan Allah ake ba kuma ba waɗanda suka cancanta ake sawa ba kwarai kuwa kuma ko mukamin ma da kike gani in ma an tashi za a ba matashi mukami ana bashi ne wanda ma ba zai iya amfanin komai barin baki misali daga dubu biyu da goma sha 2007 mm. zuwa 2015 tsohon gwamnan jihar Bauchi sai da ya advisor mutum 1500 dubu da idan naira dubu ashirin ashirin aka rinka biyan su a mm. shekara takwas ɗin nan an kashe naira biliyan biyu da miliyan ɗari takwas na mutanen jihar bauchi a banza da wofi kuma matasan su ake ɗauko a baya wani har gwamnan ya sauka shekara takwas ba su taɓa zama kamar yadda muka zauna da ke muna tattauna ba mm. balle ya ba shawara mm. to kawai shirme ne aikin ka saboda an gama amfani da kai a baka dubu ashirin ka je ka ci gaba da shan kwaya sai kuma bayan shekara hudu in kana so ka gane wannan maganar da nake faɗa gaskiya ne ka kalli ɗan wanda kake bi ɗin ko gwamnan ne ko ma waye shi shi ma ɗansa yana cikin ku ko kuma shi ma dubu ashirin ashirin irin rigar da kake sawa ita yake sa yana hawa mota kai kana hawa in kuma babur yake hawa irin naka yake hawa ba na miliyoyin kuɗi yake hawa ba wannan shi zai nuna maka cewa idan kai da ɗansa daidai kuke za ka gane idan ma ba daidai kuke ba za ka gane kuma wannan shi zai sa ka yi tunani cikin kwakwalwarka ka gane cewa layin da ka hau ba layin da zai bulle ba ne. wannan shine magana ta gaskiya don haka muna amfani da wannan dama mu gaya wa matasan da suke cikin najeriya su hankalta su gane cewa ƙasan nan ma ba za ta rayu ba kuma duk duniya ba wata ƙasa da za ta rayu ba ta da matasa ba wannan ƙasar a duniya to kuma an ce idan babu ɗan koyo to to dagwani ya ƙare to don haka tunda manyan mu ba su da niyyar su koya mana abubuwan nan mu tashi tsaye mu karba abubuwan nan ta hanyar lumana domin mu ba ma bukata a tashin hankali a Najeriya da tashin hankalin da ya wuce kawai gari abinci da zaka ce baka da shi mm. da tashin hankalin da ya wuce ka rayu a cikin jahilci da talauci da tashin hankalin da ya wuce kana da karfinka da lafiyarka kana so kai aiki ka rasa inda zaka je kai aiki ko kayi karatu ko baka yi ba da tashin hankalin da ya wuce in ka fito daga gidanka baka da garanti zaka koma haka fa muke garanti gangariya ma nake gaya miki zance ya kare ba za mu sake yadda a sake amfani da matasa kuma za mu duk abin da za mu yi wanda bai saba wa shari'a addini ba wanda bai saba wa kundin tsarin mulkin kasar nan ba mu tabbatar da cewa haƙƙi ne na matashi a kasar nan sai an bashi dan haka muna kira da matasa ba wani shugaba a Najeriya ko gwamna ko shugaban kasa da za mu yadda yadda mu bi shi mu goya masa baya sai in ya amince in ya ci mulki kashi 50 na kabinet ɗinsa zai ba wa matasa matasan da suka dace kar ka ɗauko mana kanin mataka ka zo ka sako mana shi sai an ajiye criteria a ce wanda za a bawa matashin nan sai yana da kaza yayi kaza ya gane kaza irin su za a ɗauko a bawa mm. wannan abin ba wai wallahi ba muna yi dan kanmu bane mm. muna yi ne dan mu gyara future mu domin wallahi ina tabbatarwa shugabanni da mu matasan na ran gobe kiyama wallahi sai Allah ya tatse mu ya tambaye mu abin da muka aikata a duniya kuma wutan nan da ake faɗa wallahi ba ƙarya bace kuma aljanna ma ba ƙarya bace Allah ya ida nishi to amin